a bisa ka'ida kuma masha Allahu kana wa ma lam ya sha lam yakun duk abin da Allah ya so shi ke kasancewa duk kuma wanda Allah bai so ba ba zai kasance ba bisa ka'idar wa mata sha'una illa an ya sha Allah a gurguje 'yan uwa kamar yadda kuka gani na sanar raddi ne zuwa ga wani tsoho dattijo cikin ɗariƙar tijjaniya wanda ya tara jahilai a gabansa yake canja ayoyin Allah yake karkatar da su ga shehu ibrahim ko shehu tijjani wanda shi dai ya yi sa mu kuma za mu danna za mu sa abin da ya faɗi a fefe na ilimi domin ba za mu bari ba muna ji muna gani wani ya zo ya ɓata manzan Allah addini mu rabu da shi dole ne mu karkato hankalin al'umma zuwa ga addini na gaskiya ba tare da hangen wanda ya faɗi ba kuma bisa ƙa'idan tana nan ba ma rashin tarbiyya cikin raddi mu ba irin wawaye ba ne wanda suke zama su ringa zagin mutane da nufin wai su ne musu raddi inda muka saba haka kuma za mu ci gaba da yi insha Allah a ka'idar da nake sai na danna mai shi saboda in masu adalci dan ba shi ya umarce ni in yi adalci ba Allah ne wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ولا يجرمنكم شنآن ala على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى da haka dole ne in bi umarnin Allah ko da ba na tare da shi a aƙida shi sa ‘yan uwa zan danna shi ya faɗi idan ya faɗi kuma sai mu auna abin da ya faɗi a ka'ida ta karatu sannan na sa ba na gani akwai wanda zai kira sai a sha in ba shi dama burin al'umma a nuna musu gaskiya shi sa ku bari da Allah zan sa shi baba dattijo ya faɗi abin da zai faɗi sai mu auna maganarsa a mizani na karatu mizani na shari'a abin da wannan tsoho ya faɗi ba wai gare shi ba ne hatta ayar da ya istidlali da ita shehunan ne suka koyar da shi shi ma shi sa zan koma cikin littattafan in zaƙulo wannan maganar da shi wannan dattijo ya faɗi Allah kuma sa kuma biya ku saurare ni da kunne na basira gashi nan zan danna shi da ya yi bayani wallahi ku girmama shehu ibrahim kuma babu da shakka ko ina ka tare ni bin shehu wajibi wallahi ba an sobe ba bin shehu dole ne eh, Allah ya lafiya in ba ba wallahi za ka wuta ga hujja na alkur'ani alkur'ani da in akwai larabawa a wajen shehu ibrahim yes bari mu ji dalili alquran ya ce bi sabila man ba ilayya don Allah a cire mun balarabe sabil me ake nufi da sabil hanya me ake nufi da man na ibn ismi ya ce mu mufrad wajen wa tasniya wa zakar wani unsa zai ɗauki namiji zai ɗauki mace zai ɗauki kuma mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku Allah ta'ala ce fattabi sabila man anaba ilayya in ka ga wanda ya biyo hanya na ka je ka bi shi ku zo tare shi Ibrahim ya bi hanyar Allah ba ya ba hanyar Allah to barkaci sai ce amma ba zan maka gargadi zan kai ka wuta in baka bi shi ba mm. ya ce wa man shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al ويتبي غير سبيل المؤمنين الله يجعل وليه ما تولى ونسليه جهنم وساء المسيرة يجعل والله متزن كيش يجعل متزن كيش إنا مؤمنون كان ممتع الله تعالى إنا شوى كان أبلاح المؤمنون مؤمنين سنتريبا kaga kuma an ce in ka da su za ka je wuta sai Allah zai faɗa maka su su waye su allazina hum fi salatihim kashihu wallazina hum anil lagayi mu'ridu wallazina hum lizzakati fa'ilu wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mamnun wa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un والذين هم لصلواتهم يخالفون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون جدا سوي وكتير من شيخ ابراهيم a wannan mukami bakwai da Allah ya ce duk wanda yake dan aljanna ne ka zo ka cire min Ibrahim ka cire shehu Ibrahim a cikin bakwai hashimu ne fi salat mu'urmi ne an da gawayi mm, kuma fa'ilu ne zakka kai shi shi ba ba zakka ba dukiyar sai yake fara fa jirin mm. ke fara wani yaro ya zama ya ba shi takarda dan ya kuri da Allah wani yaro ya wallahi ku girmama shehu Ibrahim kai ko mutum biyu ko mutum uku Allah ta'ala ya ce fattabi sabila man ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لامانتهم وعهدهم راقون والذين هم لصلواتهم يخالفون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون جدا سوء من شيخ ابراهيم a wannan mukami bakwai da Allah ya ce wanda ya ke dan aljanna ne ka zo ka cire mu shari'a ka cire shehu ibrahim a cikin bakwai wani mm, ne fi salat mu'minu na da gawayi mm, kuma fa'ilu ne zakka kai shi shehu ba ba zakka ba dukiyar sai yake fara ba mm. jiran ke fara wani yaro ya zo ya ba shehu takarda wato yan uwa wannan shine wato bayanin da wannan dattijo ya to shi ma tun da ya bata dole in tausaya masa tun da ɓatacce ne amma ba waɗanda na fi tausaya wallahi irin masu kabbaran nan wallahi saboda sun ga alamar furfura ga alkyabba ka yi zaton cewa gaskiya yake faɗi ka yi tunanin haka allah ya ce ka yi tunanin daidai yake faɗi saboda ya yi shigar dattaku amma abin da yake faɗi abu ne wanda bai kamata ya fito daga bakin irinsu ba zan bi shi a hankali dalla-dalla baba zan bi ka a hankali zan warware kuma wannan ayoyin da ka janyo daman su ne shugunai suke janyowa suke batar da mutane kamar yadda kai ma baba ka janyo ka batar da jahilai tsaya in fara danna ka baba a hankali gaba gaba na'am baba wallahi ku girmama shehu ibrahim kuma ba mu da shakka ko ina ka ni bin shehu wajibi gaskiya ne wallahi ba an so ne ba bin shehu dole ne eh, Allah ya kara lafiya to wannan gaba da ya ce bin shehu dole ne bin shehu wajibi ne ba shi ya faɗi ba haka shehuninsa suka faɗi ga jawahirin rasa'i zan yi ne dalla-dalla duk gabar da ya faɗi zan zaƙulo inda aka faɗi wannan abu ya ce dole ne abu shehu dole ne haka ya ce dole ne abu shehu wala haka suka koyar da shi cewa dole ne abu shehu haka suka koyar da shi wallahi inna lillahi wai kun cutar da kakanninmu wallahi kun raba su da Allah kun raba su da hanyar manzan Allah kun hada su da kattai kun cutar da su rashin samun malaman sunna ne a wannan lokacin wallahi da kukan ba za ku yi tasiri ba rashin samun malima na sunna ne na Allah su kuma suna neman maliman Allah sai aka rashin sa'a suka haɗu da shehunai suka ɓatar da su da haka tsaya in nuna inda ya samo wannan gabar ya ce dole ne abu shehu ya ce tilas ne wajibi ne abu shehu wallahi haka suka ce wajibi ne tilas ne abu shehu haka suka ce su ma cikin jawahirin rasa'il gashi juzu'i na ɗaya jawahir rasa'il juzu'i na ɗaya shafi na goma sha shida shafi na goma sha shida haka suka ce da Allah gashi saboda iringa nuna wajen da yake cewa dole ne abu shehu tilas ne haka aka koyar da shi aka nan suka faɗi ga shehu ibrahim zai bayani ku yi haƙuri zan sa saboda a ringa ganin wajen kaga wannan littafin jawahirin rasa'il ne ka gan shi jawahirin rasa'il na shehu ibrahim tsaya kaga gurin kaga gashi gashi juzi'i na ɗaya juzi'i na ɗaya ka duba shafi na goma sha shida tsa'in zuƙo don ka ringa kallo gashi da Allah yace wa'alamu anna Allah saqal wujuda fi hadha zamani masaƙal halaki wala yanju minhu ahadun illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina Sheikh al-Khatimi at-Tijani wannan the same abin da wannan dattijo ya faɗi ya ce wa'alamu ku sani annallaha lalle Allah saƙal wujuda ya kora halitta ya kada halitta fi hada zamani cikin wannan zamanin masakal halaki makora ta halaka kowa Allah ya kora shi zuwa ga halaka wala yanju ahadun babu wani ɗaya wanda zai kubuta daga wannan magangara ta halaka ɗin illa man razaqahu Allahu sai dai wanda Allah ya azurta shi da mahabbata na shekhil katimi tijani sai dai wanda Allah ya azurta shi da son shehu tijani. a gurguje ɗan ta'aliki cikin wannan akwai ƙanshin aƙida ta jabariya cewa wai wa'alamu anna saƙal hujuda fi hada zamani masaƙal halaki wato Allah ya kora mutane makora ta halaka akwai ƙanshin aƙidar jabariya waɗanda suke cewa al'abdu majiburun shi bawa abin tilastawa ne haka shi ma shehu ibrahim ya ce Allah ya kora mutane ya kaɗa su har jabariya sukan ce al'abdu firriyahi ko al'abdu fi duniya karrishati fi mahabbin riyahi haka suke cewa suka ce wai bawa a duniya yadda ka san gashi ne a cikin iska kaga nan akwai aƙidar jabariya da shehu ibrahim ke tabbatarwa daidai wannan gabar kamar yadda jabariya suke faɗi bawa a cikin duniya kamar gashi ne a cikin iska sai yanda iska ta yi da shi ba shi da wani ra'ayi suka ce haka Allah ya kora shi zuwa ga ya saba masa ba yanda ya iya ta wani ke cewa alƙahu filiyammi maktufan wa ƙala lahu iyaka iyaka an da bilma'i e eh, wai bawa da saban Allah da Allah kuma kamar mutum ne ka tura shi cikin rijiya cikin ruwa ka hankaɗa shi wai sai ka ringa kakka jike kakka jike ka ga Allah sun mai da shi mai wasa shi ya tura mutum kuma yana wai kai ya saba masa to nan ma haka shehu Ibrahim ya ce Allah ya kora mutane makora ta halaka amma sai ce wala yanzu minu ahadun ba wanda zai kubuta daga wannan halaka din illa man wallahu ma'abbata sayyidina shaykh al-katib tijani sai dai masoyin shehu tijani to wannan da same da abin da wannan dattijo ya faɗi shine san shehu wajibi ne shan san shehu tilas ne tilas ne a so shehu to haka suka ɗora a kai wato idan baka bi shehu ba baka so shehu ba ka halaka inna lillahi wa inna ilaihi raju waye shi shehu da za a ce ba za a kubuta ba sai an so shi waye shi cikin arkanul islam wanne ne daga cikin shi shehun dan Allah cikin addini me matsayinsa dan Allah da har za a ce wai Allah ya kora mutane halaka ba mai tsira daga wannan halakar sai wanda Allah ya azurta shi da san shehu tijjani shi yasa wannan dattijo da yake cewa san shehu tilas ne ba zaɓi wajibi ne haka aƙida su take gashi nan cikin jawahirar rasa'il mun nuna zan ƙara sa baba ya ƙara bayani dalla-dalla sa'annan mu yi wa baba raddi na ilimi wannan inda baba ya ɗauko wannan gaba kenan wallahi ku girmama shehu ibrahim kuma ba mu da shakka ko ina ka tare ni bin shehu wajibi gaskiya ne wala musu wallahi ba an sobe ba bin shehu dole ne eh, Allah kara lafiya inda haka ba wallahi za ka wuta ga hujja na alkur'ani alhamdulillah alkur'ani da an je akwai larabawa a wajen shehu ibrahim yes bari mu ji dalili hmm. alquran hmm. ya ce fattabi sabila man anaba ilayya don Allah a cire min balarabe sabil me ake nufi da sabil hanya me ake nufi da man na ibul ismi ya ce min mufrad والجمع wabakar wani unsa zai ɗauki namiji zai ɗauki mace zai ɗauki kuma mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku Allah ta'ala ce bi sabila man anaba ilayya in ka ga wanda ya biyo hanya na ka je ka bi shi ku zo tare to wato baba daidai nan gabar ga mu ɗaliban ilimi ka rusa kanka dan da ka kace bi sabila man Ana ba ilai kace man na'ibul fa'il ko kace yana ɗaukan mufrad yana ɗaukan musanna yana ɗaukan jami'i kaga akwai ihtimalata a ciki to a ƙa'ida ta istidlali ga mu ɗaliban usulul fiqh dukkanin wani dalili da ihtimali ya taɓarruƙi zuwa gare shi kafa hujjar shi ya ɓaci suna ma da ƙa'ida cewa kullu dalilin taɓarraƙa ilaihi lihtimalu batsala lihtijaju bihi dukkanin dalili da ihtimali ya taɓarruƙi zuwa gare shi zai iya ɗaukar kaza kamar yadda ka ce zai iya ɗaukar mufrad abu ɗaya zai iya ɗaukan musanna abu biyu zai iya ɗaukan aljamu'u da yawa kenan to kai sai ka zo ka ce shehu ibrahim ya ɗauka to yanzu da ka ce shehu ibrahim ya ɗauka sai ka kawo dalili sai ka kawo dalili saboda kaga man ɗin ma in ƙara ma wani karatu ba ba yana daga cikin alfazul umum man ɗin nan wata bi sabila man anaba ilayya tana daga cikin alfazul umumi kuma alfazul umum suna fa'idantar da gamewa ne ba ka taksisi sai an samu almukhassis yanda Allah ya bashi kakkaco ce ko kai taksisi ka ce shehu ibrahim ba a haka a ka'idar ilimi ka bar shi a kan umuminsa in kuma za ka yi aka sai ka kawo dalili waye ce ka ce shehu ibrahim ne suna da ka'ida cewa al'am yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu taksis shine ka'ida al'am shi'am buƙa ala umumihi yana wanzuwa ne akan gamewarsa wattabi sabila man ba ilayya kakkace shehu ibrahim ne in kai tahsisin shehu ibrahim kace ne aka ce anan a bishi to sai ka kawo dalilin takhsis shine ka'ida na karatu ba. musamman ma da ka rusa kanka kace yahtamilu kaza wa yahtamilu kaza wa yahtamilu kaza to ka bar shi a haka in ka ce ya hatamilu shehu ibrahim kuma to sai ka kawo dalilin taksisin shehu ibrahim shine ka'ida ta karatu baba aya alkur'ani ka janyo amma ka ɗora ta ka bankarata saboda kawai ka sa wanka a ciki shi sa kwata-kwata baba ga ɗaliban ilimi sai dai su ma dariya wa'annan jahilan ne na gefe suke ma kabbara ka ɓata ka yi istidilali. fi ghairi mahallihi sun yi kabbara sai saboda ai jahilai ne ba su sani ba shi yasa kwata-kwata wannan ayan baba ba wujja ba ne ga cewa wai sai an bi shehu ibrahim eh, in ka ce shehu ibrahim sai ka kawo dalili sai ka kawo dalili wata bi sabila man ana ba ilayya ka ce shehu ibrahim ne wa ya faɗi wa ya faɗi wannan bakka da wuja cikin musulunci Dama ma za ka ce ai annabi eh, ake nufi da sahabbansa akwai ayoyin da suka goyi bayan wannan ma'ana akwai ayoyin da suka yi taksisin waɗanda ake nufi da wannan ayar wata bi sabila man ba ilayya in ka ɗauko irin faɗin Allah maɗaukacin sarki والسابقون awwaluna minal muhajirin wal ansar sai Allah ce walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an irin wayannan ayoyin zaka iya cewa a ah, ana nufin annabi da sahabbansa tunda ai manzon Allah dole ne a bi shi ai dole ne dole ne a bi shi to man anaba ilayya manzon Allah ake nufi man anaba ilayya sahabban manzon Allah ake nufi man anaba ilayya tabi'ai ake nufi waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa saboda Allah ya ba su su tamfi na ya yarda da su amma shehu Ibrahim ba kawo ayar kawo hadisi ina Allah ya ce ya yarda da shi na har za a bi shi don a sami yardar Allah shi ma ina Allah ya faɗi shi sa baba kayi alistidilalu bil umumat wannan kuma hali ne na jahilai su ne suke istidlali bil umumat wata bi bila man ana ba ilayya ka ce wai shewa ake nufi ha ba ba baba da a gabana kake ba wallahi zan naka shaka wallahi baba da a gabana kake wallahi baba da zan naka shaka sai ka yi gumi wallahi baba wannan alkyabbar da a gabana kake wallahi sai ka cire ta saboda zafi wallahi saboda gumi don yanzu ka jiƙe sharkab kamar wanda aka tsamo daga teku da a gabana kake baba amma kash a gaban jahilai baba kake wannan magana shi yasa baba ka rusa kanka wata bi sabila man ana ba ilayya amma baba ba laifinka bane eh, baba ba laifinka bane haka shegunanka suka yi istidlali da wannan ayar gurin abu shehu tijjani haka zan kuma nuna wajen ba laifinka bane baba wallahi haka suka yi istidlali da wannan ayar suma gurin cewa sai an bushe tijjani haka suka yi istidlali da ita shi sa babu ba laifin ka bane wannan littafin addurratul kharida ne sharhi na utatul farida sharhi na utatul farida in ka duba cikin juz'i na biyu cikin mujalladi na uku shafi na 188 shafi na 188 ba watsa in dubo ma wajen haka suka yi istidlali su suka koya ma baba ba eh, al bil umumat yi taksisi ka sa wani babu mukhassis kawai ka keɓance shi ce ai da shi ake wanda asali za ka bashi ne in ka sa wani sai ka kawo wanda ya sa shi wace ka keɓance shi ka ce da shi ake lai su ma haka suka yi gashi yanda ka ga haka yanda baba ya yi wallahi haka suka yi ku yi haƙuri da allah suka ce ai da shi ake tsaya in buɗo in nuna wajen da suka yi haka wallahi suka ce ai da shi ake abin takaici ne wallahi lahi in muka ji kuna ɓata kuna ɓata ayoyin allah kuna murɗa su ku musu fassarar gatari lahi baba takaici muke ji ga inda ka samu wannan istilalin shehunai ne suka fara baba tsaya in nuna kuma wajen cikin addurratul kharida ga shi wannan ayar dai da ka kawo wata bi sabila man anaba ilayya ko eh wata bi sabila man anaba ilayya kace da shi wa ake to gashi kaga addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida baba nan ka samo wannan istilali da wannan ayar inda ake cewa dole ne sai an bishi tijjani kaga baba ko eh, baba ga wannan baitin gashi in ka duba cikin addurratul kharida sharhi na alya'utatul farida cikin mujalladi na uku shafi na 188 daidai karkashin wannan baitin ودعم بغدا له walidan walidan والدا Talatar ابنا فلا تركن wa وخلطة to da aka zo tsaya ka ji aka ce wa da ayyuhal sadiq wal habibil wamiq mubghidan lahu aili sayyidina shekhi abul faidi ahmad bin muhammad tijjani radiyallahu anhu wa annabi amin aka ce ka bar mai kin shehu tijjani ko da ya kasance walidan babanka ne mahaifinka ne a wibinan ko ɗanka ne ka bar shi falatar kan ka sake ka karkata wuddin ga soyayya ka so shi yana iya shi wata jami sam wa hulɗatin to da aka zo sai aka ce ai ka bar maƙiyin shehu tijjani sai aka ce walau kanal mu lahu walidan ko da wannan maƙin nasa ya kasance babanka ne an walida tallaka ko babanka ce sai aka ce ƙala ta'ala ai Allah ya ce kaga wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa sai aka ce wata bi sabila man anaba ilayya kaga ba inda ka samu wannan ayako. ko wujja na cewa dole ka bi shehu tijjani ka so shi ka bar makiyinsa ko da babanka ne ko babanka sai aka ce kala ta'ala wai Allah ya ce wa ma ka abokance su fi duniya ma'arufan cikin duniya kana mai kyautatawa sai aka ce wata bi sabila man anaba ilayya sai aka ce ka bi hanyar duk wanda ya koma zuwa gare ni ana magana kan shi tijjani ne amma aka kawo wannan ayar fa aka sa shi a ciki Shi ne man anaba ilayya kai sai aka ce wala inda na. babu shakka ba kwakwanto a wajenmu 'yan ɗariƙa annahuma cewa da baba da baba ya muta ne za su mutu kafiraini suna kafirai in lam ya tuba in ba su tuba ba daga me min bughdihi daga kin shehu tijjani na'udhu billahi min zalika to kaga baba inna ka samu wannan istidlalin nan ka samu wannan istidlalin baba sha wai watta bi sabila man anaba ilayhi shehu ake nufi kashe ka su ma suka kawo ta kuma ka ce shewa ake nufi wallahi a ƙa'idar ilimi sai ka kawo dalili wa ya ce shewa ake nufi saboda man tana daga cikin alfazul umum tana daga cikin alfazul umum kuma al'am ya buƙa ala umumi hatta yarda dalilu taksis aina dalilu taksisi ya baba aina huwa <laughs> aina huwa aina dalilin ba baba ina dalilin cewa da shewa yake ina dalilin ina yake ina yake kaga a ka'ida ilimi ba waduwa ka yi wanwar baba haka kuma shugunanka suka yi istidlali da ita kuma ka ce man yana daukan mufrad man yana daukan musanna man yana daukan jam to akwai ihtimalat kenan to kullu dalilin tatarraka ilaihi lihtimalu batala lihtijaju bihi baba haka malaman usulul fiqh suka ce daka umma za ka yi taksisin wannan ayar wa wani wallahi sai dai ka yi ta wa manzan Allah sai dai ka yi ta wa sahabban manzan Allah sai dai ka yi ta wa tabi'ai su ne alƙurunul mufaddala ɗin nan kana da dalilin taksis amma in ka ce shewa ake nufi wallahi duk duniya ba mai iya kare ka a ilimance saboda nassosin sun gama sauka babu wani shehu ba labarinsa ba shi ba kayansa kakaf sai da aka gama daga baya ya zo to yanzu wa ya sa shi a ciki Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane baba amma jahilai ka tara <laughs> eh, da gabana ne baba wallahi da tuni ka cire alkyabban nan wallahi baba Allah ya shirye ka Allah ya saka gane baba tsaya mu ji kuma baba bayan wannan me ka ci gaba da cewa waccan wa wadzakar wani unsa zai dauki namiji zai dauki mace zai dauki kuma mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku Allah ta'ala ce fakta bi sabila man anaba ilayya in ka ga wanda ya biyo hanya na ka je ka bi shi ku zo tare shehu Ibrahim bai bi hanyar Allah ba ya ba hanyar Allah to wani kaji sai ce abu ma bai yin maka gargaɗi zan kai ka wuta in baka bi shi ba ya ce wa mun shaƙiƙin rasula min ba'di ma ta lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah ce ni wallahi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'al masira ya ce wallahi wuta zan kai shi ya ce wuta zan kai shi ina mu'minin kar mu manta Allah ta'ala yana cewa kar abla al-mu'minin mumine sun ci riba ka ga in in rabar su za ka je wuta sai Allah zai faɗa maka su su waye su allazina hum fi salatihim kashihun wallazina hum anil lagayi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتدى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم لصلواتهم يخالفون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون gidansu to cire min shehu Ibrahim a wannan mukami kai da Allah ya ce duk wanda ya ke dan aljanna ne ka zo ka cire min shehu Ibrahim ka cire shehu Ibrahim a cikin bakwai hashimu ne fi salati mu'mini ne aka da gawayi kuma fa'ilu ne zakka kai shi shi ba ba zakka ba dukiyar sai yake fara fa shi yake fara wani yaro ya zo ya ba shi hoto wato baba akwai karancin fahimtar aƙida ta suna tattare da kai gaskiya baba eh, baba a ƙa'ida na musulunci don kaga mutum yana aikata alkhairi ba shi ke nuna ka sa shi cikin aljanna ba baba wannan babu shi a aƙida ta musulunci baba ko da kaga shehu ibrahim yana tsaye da sallah yana kushu'i yana ba da zakka yana kaza yana kaza to baba ba wanda ya baka ikon ka sashi a cikin aljanna ballantana ma ka ce zai ceci wani baba ba ka da wannan certificate din baba haƙƙin Allah kake shiga jahilai su ne ma kabbara baba tsaya in karanta abin da kuka yadda da shi ai kun yadda na ga kuna karanta al'aqidatu tahawiyya ku? to tsaya in karanta haka ji ba a sa wani a cikin aljanna ba a sa wani a cikin aljanna ko a sa shi a cikin wuta kawai dan an ga yana wayansu abubuwa yana kawai sai ka ce ai dan aljanna ne ba wannan shi shige kai wa Allah ba ba wannan baka fahimci musulunci ba ba ba amma tsaya in nuna ma saboda kada a ce ni ne nake gaya ma tsaya malama su gaya ma tsaya malama su gaya ma baba kaga wannan al'aqidatu tahawiyya ce kaga al'aqidatu tahawiyya ce kaga al'aqidatu tahawiyya ce ai na ga kuna karanta ta to ba tsaya ka ji ka'ida ka'ida na ahli sunna baba ka'ida na ahli sunna tsaya ka ji baba ba a shigar da wani cikin aljanna baba saboda ai an ga yana wa'insu ayyuka baba ba a haka saba wa musulunci ne baba bayan ya ce wani rassalata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblati wa ala mata minhum sai ya ce wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran kaji baba ga muhalli shahid wala nunazzilu ahadan mu ahlus sunna baba ba ma saukar da wani minhum daga cikinsu su bayi jannatan mu saukar da shi a cikin aljanna wala naran ko kuma mu saukar da shi wuta baba baba wannan shine aqidar musulunci baba ba a haka kawai shi kenan saboda ka ga baba kawai yayi kaza yayi kaza sai ka ce dan aljanna ne baba shi shi yi kai wa Allah baba Allah ya sa ka gane baba baba jahilai ka tara wanda ba su san musulunci ba baba kake murda ayoyin Allah baba kake wa Allah shishigi baba kake barna cikin aƙidar musulunci baba Allah ya shirye ka baba Allah ya sa ka gane amma dai baba wannan ba karatu kai ba wallahi baba babu karatu cikin maganarka ba karatu baba cikin maganarka Allah isa ka gane baba Allah isa baba ya gane jama'a wannan shine abin da zan ce baba kawai sai dai kai musu fata tsayan ƙara karanta ma wani abin nan ɗin baba tsaya na ƙara karanta ma cikin dai ba ba. baba eh. gashi baba zato ake baba ba a sa mutum a cikin aljanna ba lantana naka ce wai shehu wai ya shiga cikin qad aflaha almu'minuna shi ma aflaha kenan ba a haka baba baba wannan ba aqida bace ta musulunci baba gefe suke ma kabbara ga al'aqidatu tahawiyya kaga yanda ake baba fata ake wa narju lil na min al na kaji muna kwaɗayi muna fata ga masu kyautatawa daga cikin muminai an afuwa anhum Allah ya yi musu afuwa muna ku yi haƙuri da Allah shi yasa baba kamar yadda na ce ma baba baba shi shi kai wa Allah baba da haka kake cewa shehu Ibrahim ya ta kake janyo aya baba ka ce cewa ya shiga shi shi kake wa Allah ba ba ilimi ba ba kake bayarwa ba Ga shi a cikin al'aqidatu tahawiyya ba ba wa narju lil muhsinina min al mu'minina muna kwaɗayi muna fata ga masu kyautatawa daga cikin muminai kwaɗayi ake baba fata ake an yi afuwa anhu yayi musu afuwa sannan wa yudkhilahumul janna wa yudkhilahumul jannata bi rahmati muna fata baba fata ake ya shigar da su aljanna da rahamarsa wala na amanu alaihim ba ma aminta gare su baba mu sakankance mu ce ai shikenan shehu ibrahim ya shiga kada aflahal mu'minuna baba karambani kake wa Allah sannan wala na shahadu lahum bil ba mai musu shaida da aljanna haka ne don sun kyautata ko da muminai ne suna daga ciki ba ba sannan kuma ba ma aqida ahal sunna wa nastaghfiru li musiihim muna neman gafara ga wanda ke munanawa daga cikin muminai wani khafu alaihi muna ji masa tsoro wala nuqannituhum ba ma ɗeba tsammani gare su haka yake shine baba ba ma ɗeba tsammani gare su baba ba wal'amnu hakan nan ko ba ba iyaka nan ma na ma tsaya ma don karatun kada ya ma yawa baba shine fata ake baba amma ka sa shehu ibrahim ka ce wai baya ciki to daman waye shigar da shi kada aflaha ha baba shi yasa wallahi baba barna kai amma shiwuninka ne baba suka fara barna shi yasa baba Allah ya sa ka gane ina ganin zan baka haka baba saboda karatun kai ya yawa abu uku na dan haska ma baba abu uku na haska ma eh, abu uku na haska ma baba cewa dole ne cewa dole ne a wushehu haka shi ma shehu ibrahim ya faɗi cikin jawahirin rasa'il juz'i da ɗaya shafi na goma sha shida ya ce wa'alamu anna allah saqal wujuda fi hadha zamani masaqal halaki ولا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله محبة سيدنا الشيخ ختم التجاني الله يا كورة حلتا مكورات حلكة wannan aƙida ce ta jabariya to ƙarfa ƙarfa Allah ya musu ya kora su sannan ga mafita ba wanda kuma zai rabauta sai wanda Allah ya azurta shi da san shi tijjani ina cewa ma kukai ba wanda zai rabauta sai wanda Allah ya azurta shi da san manzan Allah kun yi daidai saboda daidai yake da ku ce sai wanda Allah ya azurta shi da imani amma a ce ma can Allah ya kora halitta kuskure ne shi Allah bai kora kowa ya halaka ba ƙarya aka yi wa Allah anan ba inda Allah ya kora mutane zuwa ga halaka ba inda Allah ya haka saboda san manzan Allah imani ne in ma da kun ce sai dai wanda Allah ya azurta shi da san manzan Allah wato daidai ke da ku kun ce sai wanda Allah ya azurta shi da imani haka ne kuma Allah ya mu dace wannan gaba ta farko kenan sai gaba ta biyu ba ba istidlalin da shehunai suka koya ma hmm, istidlali bil ummat suka koya ma wata bi sabila man ana ba ilayya baba da kanka fa kace man kace yana ɗaukan mace yana ɗaukan namiji yana ɗaukan guda ɗaya yana ɗaukan biyu yana ɗaukan jam'i wato akwai ihtimalat kenan amma sai ka kafa hujja da shi akan shi to ai baba kullu dalilin tatarraqa ilayhi ihtimalu batala ihtijaju bihi ai baba tun da yana ɗaukan wancan yana ɗaukan wancan to in ka zo ka ce ya ɗauki kaza baba sai ka kawo waye taksisinsa ya ce kaza ɗin nan ya ɗauka anan? kuma na ce man tana daga cikin alfazul umum baba man din nan tana daga cikin alfazul umum kuma a ka'ida na usul al al'am yabqa ala umumi hatta rida dalilu taksisi aina dalilu taksisi ya baba kasasa shi da kai kace wata bi sabila man din nan shi ake nufi waye ya ce shi ake nufi baba ina dalilin ka na keɓance shi sai ka bar shi in ma da ka keɓance ka ce manzan Allah ake nufi sai a ce gaskiya ne saboda akwai wa'insu ayoyin da hadisi da suka nuna aka suka hassase haka ina ma da ka ce sahabbai ake nufi kana da dalilin da zai yi ma taksisin wannan amma ka ce shewa ake nufi an gama saukar da dalilan kakaf ba a san wani shewa babu labarinsa ta ma Allah ma ya ambace shi har ma magana a kansa ayyace a bi shi dole yaya kuke tuzartar da ilimi baba yaya kuke batar da jahilai baba yaya kuke yi wa Allah kage baba yaya kuke canja fassara baba kada ku siffanta da sufan yahudawa wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun baba kada ka zamanto cikin wannan ayan baba ina ji maka tsoro baba saboda yahudawa ne in suka karanto littafi sai su karya harshen su su canja yalwuna alisnatun bil litahsabu min alkitabi dan ku zaton a cikin littafin haka aka ce abu shehu wata bi sabila man ba ilayya amma wa ma huwa min alkitabi wallahi ba inda Allah ya ce abu shehu ƙarya ne wallahi babu wa ma huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillah su ce ai daga gurin Allah yake cewa abu shehu wa ma huwa min indillah ko ba daga gurin Allah yake ba Allah bai yi wani magana akan shehu ba wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun ƙarya suke fadi ga Allah suna sane wallahi baba ka san ba shehu ake nufi a nan ba wallahi ka sani kawai dai baba ka roƙi ne su ne ba kabbara sun sa ma alkyabba da rawani baba Allah ya shirye ka baba Allah ya sa ka gane fatan mu kenan wallahi dan ba riban mu bane an tashi tashin alkiyama baba an ce kai wuta mun yi aljanna ai ma ji takaicin zamani eh ma da muka haɗa ma da kai baba saboda in ka shiga aljannan baba ba za ka tsare mana wajen mu ba ba za ka tsare mana ba fatan mu kenan Allah ya sa ka gane baba amma wannan gaskiya baba kaje kai wa Allah eh, baba sharri kai wa Allah irkirowa kai wa Allah kamanna Allah ya sa kuma ka gane kuma wannan islali naka da a gaban ɗalibai ka yi shi wallahi ba sai ka yi gumi wallahi sai ka yi gumi sannan sai abu na uku wanda na tattauna bayan wannan ayi ta wata bi sabila man ba ilayya baba shine abin da kace wai kada aflahal mu'minu shehu ya shiga ciki wai waye waye zai fitar da shi to daman waye ya sa shi baba a ka'ida ta sunna a ka'ida ta musulunci komai kyautatawa mutum baba fata ake masa tsammani ake masa in dai ba sahabi ba ne wanda manzan Allah ya ce dan aljanna ne ko waɗanda Allah ya ba su satifiket ɗin aljanna ba ba ba wani kowaye ba ba komai ganin cewa yana kyautatawa ba kai da zahiri kake amfani shi kuma jarrabawar ta Allah zahiri ce da baɗi ƙila a zuciyar mutum ba Allah ɗin zahiri kai ka sani ba ba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين haka Allah ya ce baba yasa fata ake baba tsammani ake shi ne magana ilimi amma ka ce wai shehu da shi ake nufi wai ya shiga ciki da haka wai ya rabo ta kada aflahal mu'minuna baba wannan ba karatu bane wallahi baba sa abubuwa guda uku na tattauna zan samu mawaya kuma mu gani ko da akwai wanda zai iya nakashawa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane amma dai gaskiya yan dariƙar tijjaniya ku je ku yi karatu in ba haka ba su baban nan za su ringa tara ku wallahi suna halakar da ku wallahi in ba haka ba irin su baban nan wallahi za su ringa tara ku wallahi suna halakar da ku wallahi eh, kada ka je ka yin karatu ka zo ka zauna su ba su ringa murda a hayoyin Allah ganin ba nan na kira samu ba nan na kira Allah ya sa ku gyara amma dai babu wannan ba karatu kai ba ba. na ba ba karatu kai kawai dai baba ka zauna dai ka yi surutunka amma baba babu karatu cikin na wannan ka karatu kai ba baba kawai mun murɗa ayoyin alkur'ani kai baba ka tara jahilai ba baba tara jahilai kai suke barna eh, suna kabbara kana batawa gashi nan na sa number waya don mu gani in kawo ba za ku bugo wani in tashi eh, sai ba ba kuma ba mu da shakka ko ina ka tare ni bin shehu wajibi gaskiya ne wallahi ba an so ne ba shi shehu dole ne eh, Allah kara lafiya in ba haka ba wallahi za ka wuta ga hujja na alkur'ani alhamdulillah da akwai larabawa a wajen shehu ibrahim yes bari mu ji dalili alquran ya ce fattabi na man ana ba ilayya da Allah na ibul ism ya ce mu mufrad wancan wa tasniya wa zakar wani insa zai dauki namiji zai dauki mace zai dauki kuma mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku Allah ta'ala ya ce fattabi sabila wallahi ku girmama shehu ibrahim Rabba a cire mun balarabe sabil me ake nufi da sabil hanya me ake nufi da man na ibn ismi Allah ya sa mu dace na abin da ba mai yake amma ba ya bata